wannan fasili ne mana bayani akan cewa babu maraici bayan balaga wanda za a ce wannan maraya ne wani maraya maraya wani to iya magana maraici tana tafiya ne daga sanda yaro yake a cikin kankanta shekaru daga sanda ya balaga to kuma ba za a ce masa maraya ba hmm. an samu daga sayyidina ali Allah ya kare da gare shi yace ce cilallai na kiyaye wannan daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, na wannan hadisi wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yutuma ba'd al-ihtilali ba'd al ba maraici bayan mafarki mafarki ma'ana balaga daga sanda yaro ya zama ya fara mafarkin abin da ya danganci sha'awa to shi kenan in maraya ne to maraici ya tashi da gare shi ya kai matsayin da kuma shi ma sai tashi ya kokari ya wa kansa rayuwa ya wa kansa mafita amma maganar maraici kuma ta kare daga sanda ya zama ya mafarki sanda ya balaga kenan eh, babu kuma la su mati yomin ilan laili abinda ake ci masa kamun baki ba kamun baki na rana da yau zuwa dare kamun baki wani abu ne da suke yin a zamanin jahiliya sai mutum ya kame ya alkawarin cewa ba zai magana da kowa ba sai zauna cu wato daga yau daga daren yau har sai yau har sai wani daren sannan zai magana da mutane in kai masa magana ba zai amsa ba idan shi kuma zai magana ba shi yake ce masa kamun baki to suna yin su a zamanin jahiliya sannan suna ganin cewa kamar wani abin burgewa ne ko wani abin samun wato ɗaukaka ce da yin haka da musulunci zai share wani abu wanda bai da wani asali a musulunci alimamu abu dawud shine ya roci wannan hadisi shi kuma an samu daga abdullahi bin umar allah ya kara yadda a gare shi ya ce ce an bujirar da ni ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wato an kai ni gabansa don ya mun izinin in shiga cikin mayaka yakin jihadi ina da shekara goma sha hudu aka ce gashi nan ya rasu lallahi kai masa izini ya shiga cikin nadanar kwamandojin a jaruman yaƙi manzo Allah ya sha'a baka isa ba kuna koma shekara goma sha hudu ba za ka zo a yaƙi da kai kana da shekara goma sha hudu ba ma'ana ba ka balaga ba ceto da kuma shekara mai zuwa ta zo ya cika shekara goma sha biyar kuma aka dace ga yaƙi za a fita sai aka sake kawo abdullahi bin umar aka ce ya rasu to gashi yaya zai yaƙi yanzu ya shiga cikin mayaka sai manzo Allah ya karɓe ni yayi masa izinin cewa ya shiga yaƙi ina da shekara goma sha biyar a shekin na wannan ya nuna idan yaro kai shekara goma sha biyar to ya balaga zai iya yaƙi sannan takalifu na musulunci sun hau kansa azumi sallah salloli biyar zaka in yana da abin da zai bayar aikin hajji in ya samu damar ta ya zama wajibi a kansa daga sanda ya kai shekara goma sha biyar ko kuma daga sanda ya mafarki mafarki da cika shekara goma sha biyar to alama ne na balaga idan an sami su balaga ta tabbata shi kuwa mallan na fi ce sai na umar da shi ma ya zantar da wannan sai ce to wannan alamunan guda biyu balaga ta hanyar mafarki da kuma cikar shekara goma sha biyar shi ne iyaka tsakanin ƙaramin mutum da babba a wata riwaya Eh, wannan shi ne iyaka tsakanin zuriya da kuma wanda ya halatta a ce tafi ɗauki makami ya shiga cikin yaƙi marwata biyar suka rufe wannan hadisi shi kuma wannan an samu shi daga sayyidina adiyatu ya qurayzi dan banu zata. Allah ya kare da gare shi ce an bujirar da mu ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da aka yi dagar banu zata sai annabi sallama sai hukuncin cewa duk wanda man ambata wanda da aka ga wato ya fara gashin gaba to ku kashe shi wanda ya fara gashin gaba gashin da yake kullum a gaba gaban namiji ko mace shi kuma wannan ya faru ne a kan wata kadiyya wadda ta faru a kasar nasa da ɗan mu'azu su banu ƙuraiza wani yanki ne na yahudawa to sun ƙulla alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'i mai ƙarfi kan cewa kowa zai lagarci wannan shari'i da alkawarin da aka yi to shikenan sai banu ƙwareza sai suka warware wannan alkawarin suka ci amanar musulmi to wannan abin da suka yi sai shugaba alaihi salatu salam sai ce shikenan a je a ayi wa garin hisari aka je garin nasu gaba aka kewaye shi kwana talatin ba mai shiga ba mai fita ba su da abin da za su ci amma akwai ruwa to ba abinci sadaka sai bayan kwana talatin sai shugaba alaihi salatu wasalam ya hukunta shi sai na sa'adu dan mu'azu shi to shi kenan ka shiga garin a shiga dukkanin wanda ya balaga a kashe shi sai ƙananan yara suka shiga garin sai kuma suka kasa gane yaya za shi su gane balagago to shi ne sai aka samu wannan fikirar sai aka dinga duba gabansu duk wanda ya zama a gan shi da gashin gaba to ya balaga sai a kashe shi wanda ba shi da shi a kyale shi to shi sai na adiyatu dan adiyatu al a wannan lokacin yana cikin wanda bai balaga din ba an duba gaban nasi aka ga babu komai shi aka kyale shi an fahimta ko to shi ne abin da yake bada labari eh to kenan wannan ita ce alama ta uku ta balaga ko dai mutum ya shekaru goma sha biyar ko kuma wato ya fara mafarki ko kuma ya zama wani abu ya ɓallo a cikin gabansa kamar gashi ya bayyana a gabansa shi ne ake kiransa al'ana al'anatu eh, gashin gaba alama ce ta balaga shi kuma wanda yake fitowa a hamata sunansa ibdo eh, latifin ibdo tsitsiye shi to ibdin shi ne gashin hamata to yawanci lokaci da suke fitowa da anatu da ibdo gashin gaba da kuma gashin hamata lokaci da suke fara fita ga yaro to daga san da aka yaro yayi wannan shikenan ya balaga hukuncin shari'a ya hau shine alama ta uku eh saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi sa'ad da mu'azu da ya shiga cikin garin to shine sai wannan hukuncin cewa dukkanin wanda ya balaga za mu kashe shi saboda sun ci amana abinda aka yi na alkawarin yaƙi da su sun saba wanda kuma bala ba za mu kyale shi to wannan hukuncin da ya yi sai maza Allah ya ce wannan hukuncin da ka yayi daidai sai ya sa masa hannu a kai hmm. to sai sai na adiyatul kware sai zama sai ya ce sai ya zama daga cikin waɗanda aka duba gaban su aka babu gashi a sannan yana cikin yara kenan saboda haka da aka ga haka sai aka kyale shi shi na sa'ad dan mu'azu hukuncin dai shine dukkan wanda mai balaga ba a cikin su in dai namiji ne a kyale shi In idan ya balaga kuma a kashe shi mata kuma a kwashe shi zama waɗannan ribatattu to wannan hukuncin ya yi maza Allah kuma ya ce masa wannan hukuncin da ya yi daidai eh. mhm. alimamu tirmizi ya rawaito wannan a cikin siyaru shi kuma imamun nasa'i ya rauci wannan a cikin hukuncin sakin aure na karamin yaro eh, idan karamin yaro ana ganin karami ne aka yi masa aure kuma ya saki to in dai ya balaga sakin nan yayi kenan ana yi wa karamin yaro aure wanda mai balaga ba amma hukuncin saki baya hannunsa yana hannun ubansa eh, amma idan dai har ya zama an masa auren nan kuma yana da ya kai matsayin da yana yin mafarki ya balaga to hukuncin sakin aure da tabbatar da aure na hannunsa ba hannun mahaifinsa ko wani waliyinsa ba hmm. da lafazin cewa dukkanin wanda ya kasance wato gashin gabansa ya tsoro ma'ana ya balaga kenan a kashe shi da wanda ya kasance kuma yana ya yi mafarki mai farki yana ya balaga ta hanyar yin mafarki shi ma za a kashe shi da wanda ya zama yana da gashin gaba shi ma za a kashe shi wanda kuma duk baya daga cikin masu mafarkin sannan babu komai a gabansa sai a kyale shi kada ya masa komai Allah madaukaki shine masani shi ne kuma madaukaki wannan fasali na takwas shi kuma zai ba mu bayani akan yantawa yadda za a yanta bawa namiji ko kuma wace da irin alkhairin da yake cikin yantawa ɗin kana da bawa ka yanta shi ko ko baka da shi ka je ka siya ka yanta shi a saboda Allah irin alkhairin da ke cikin wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa falaka ta hamal aqabata amma adraka mal aqaba fakku raqaba aw ta'amun fi yawmin bi masgaba yatiman da makraba aw miskinan da matraba falakata hamal aqaba me yasa shi mutum bai abin da ake kira su iktihamul aqaba mene ne iktihamul aqaba fassara sa a wasance shine kutsa tsauni kutsa tsauni eh iktihami shine wani abu da zaka yi shi da wahala da zaka yi shi da kyar a nuna maka wani tudu a ce gashi nan ka hawa nan tudu wani tudu ne in ka fara kamar misalin goron dutse a ce ka hauta da kafafunka dutsen goron dutse je ka hau tun da ya kasa sai ka hau kan tsoron rosa to wannan ita mu da gaba kenan ka kutsa tsaunin mana ka danna kanka a cikin wani abin da yake yi wahala eh. to shi ne Allah yake cewa falaka ta hamal aqaba dan me mutum bai kutsa tsauni ba ma dan me mutum bai yi wasu ayyukan da suke masu wahala a cikin nemi da Allah ba eh, sahalin za ka iya kwatanta haka ba irin abin da shi bakari ya dinga yi sanda yake wato kokarin neman yadda Allah su subhanahu wata'ala sai ya dinga hawa hasumiya ta garin nan eh, iwanin kisra wannan mai dogon nan zuwa yake sai je sai ya hau can kan ta idan ya hau kan ta sai ya makale kafarsa dai sai samu da zai dan kama ya riƙe da hannu kuma idan makale kafarsa a wani guri kuma dai ko wannan mai ci wancan ko ta ninka wannan hudu wacce yake hawa in dare sai sai dinga fara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har sai alfijir ya gudu sannan ya kakkama kuma ya sauko ya sallah asuba an kuma san me yasa yake wannan abu wato yana kalubalantar bacci ne mutumin da ya ko wannan hasu kai ko wannan mata wannan dungun na farko kawo Eh? ga wannan dubin na farko kuma ka ce wai kana sauraron bacci zo maka ai ka san bacci wasu mutuwa za ka in ka mutu kuma ka tashi daga aiki to sai ya hau nukin wannan hudu Yi fara la ya illallah sai an ce a salatu wani wani nan ma'ana ina cewa da bacci to bacci in ka ga za ka zo to ka zo amma in ku zo suna na mutaci to wannan sunansa ina cin abin da ake ce masa ikiti hamul aqaba shi ne mun abin da yake mai wahala ko a shi tana ba da wahala idan wato wani abin da yake mai wahala ka yi shi idan ka samu yadda ubangiji eh, to Allah yana son a yi wannan fallaga ta hamal aqaba me yasa mutane ba za su dinga wahala don neman ya dace ba eh, irin su adiyo dan musafir wani bawan Allah ne aka yi shi adiyu bin musafir adiyu dan musafir wato da ya dinga cusa kansa a cikin abubuwan da suke na hadari a cikin neme da Allah wato an ce a irin bayanan da ake yi shi ba bakaji yana magana kansa ya riga shi da bakaji yana gaba da shi kaɗan a cikin rayuwa saboda rashin bacci wato ya cewa yake ya jarraba bacci ya gwada bacci ya ga bacci ma shi ƙarya ne saboda shi ya rayu ya rayu ba bacci kuma ya rayu a haka Allah ya wuri masa ya rayu ana cewa har kwakwalwarsa sai da ta bushe in yi karkata kansa haka zai kaji kamar kamar ka sa tsaukowa a cikin tasa an ce a kansa ne shi wa bukatar yake cewa lauka na tun wato tunalu bi kasbin lanalaha adiyyu ibn musafir inda annabci tsananin wahala akan wato abuti dinga wahala akan ibada da wanda yana bada annabci to da adiyyu dan musafir ya samu annabci duk wahala ka za ka samu eh kofar sarfafiya ce in Allah ya ka annabi ya za ka amma in baka in ba aka rubuta ka kanin ba to ko za ka yi zama sai kwarangwal a jikinka don ibada ba ka samu wannan matsala abu ne kawai na hukunci na Allah in Allah ya rubuta ka a ciki ka samu in ba ka ciki to ba ka ciki eh iktihamul ba ke to Allah yake cewa falaktihamul ta me yasa mutum bai shiga cikin wato yadda zai wahal da jikinsa ya gaji da jikinsa akan neman ya dace ba kun san shugaba alaihi salatu wasalam kwana yake yana na kulkulin a cikin dare tun daga dare sai an kira a salatu har kafafuwansa ko ba haka na na aisha take gaya mana ba kafafuwansa kumbura suke abubuwa sun sun tun cikin dare hatta mota ta gan shi in yi abin wahala ta yi wahala in ya tsaya a cikin nafular sai in abin ya masa yawa sai ya ɗage kafa ɗaya ya tsaya kan kafa ɗaya wannan ta ɗan huta sannan kuma can sai ya sake tsaya kan wannan kuma sake rage wannan sai ya rafi Allah ka nemi wahala kanka ba Allah ya sauka maka da cewa ƙarƙafar lahu ka mata kadama mata akhara ba ka dinga kanka Aisha da Allah ya mu haka afala kun abu da shakura ai kuma da kika ce mu haka ne kuma ya kamata mu gode wannan abin da yake irin wannan sunan iktihamul aqaba ce eh falaktihamul aqaba wa ma'adara kamar akabatu me ya sanar da kai me ake ce masa shi akaba fakko ragaba sai Allah ya ce ina cikin intihamul akabati fakko ragaba yan tabawa kai namiji ka sai bawa ita ce saboda Allah ke mace ke sai baiwa baiwa ki yan ta saboda Allah wanda yana cikin intihamul akabati ina cikin abin da masu wahala wanda ake sa saboda Allah ko kuma me au ta'amun fi yawmin dhi masgaba ko ran da ake cikin tsananin talauci tsananin yunwa mutane suna cikin tsananin bukatar abinci ka je ka su abinci gwargwadon abin da za ka iya buhu buhu mota mota ka dinga cewa kana raba saboda ala. shi ma wannan ina cikin aka wace A ba cikin nan za mata raba ka ciyar da wato a cikin ranar bukata ka ciyar da mabukaci mabocin bukata ko ka ciyar da maraya mabocin talauci ka ciyar da shi ka ba shi a saboda Allah duk wannan shi ma nau'i ne na aikin da yake mai wahala wanda ake yin sa a saboda ubangiji ثم كان ثم كان للذين امنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sannan amma fa ɗin. ka yi iktihamul aqabati Allah ya karba ya baka lada sai in kana da imani da Allah ko sai da imani da Allah kai imani da Allah da ranar lahira to idan kai irin waɗannan ayyukan Allah ya karba ko sai ya kusanta ka zuwa gare shi ko ya baka lada amma idan mutum ya iktihamul aqabati amma kuma shi ba na imani da Allah ba to ba maganar lada ya aiki alkhairi abinda za a yi masa shine a duniya Allah zai ninka masa wannan alkhairi idan a shekara yana samun miliyan ɗari to in yana irin wannan sai allah ya ba su miliyan 2 a dukiyarsa amma lahira ba shi da kowa shi ne bambancin musulmi da da musulmi kai musulmi idan ka yi a duniya a ninka maka kuma a lahira ba ka sakamako shi ko wanda ba musulmi ba in yayi za a ninka masa a duniya amma a lahira ba shi da kowa an sarai daga sa'idu dan murjani ta Allah ya kara yadda a gare shi ya ce ya ce wata rana sai na abu hurera Allah ya kara yadda a gare shi ya faɗa ya ce shi sai na abu hurera ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya samu wani bawa yana cikin ɗangin bauta mutum musulmi bawa ya siye shi ya ce je kana yanta ka zama ɗa mai yanci saboda Allah to an ji sakamakonsa Allah zai tsamo dukkanin gabasa shi wanda ya yantawa da wancan da ya yanta daga wuta wato daga sanda ka sai bawa musulmi ka yanta shi to Allah zai ce hannunka saboda wancan hannun da ka yanta hannunka na dama ya zama na yanta shi wuta ba za ta kuna shi ba saboda hannun wancan da ka yanta hannunka na hagu ka yi wanda ka yanta wannan ya saboda wannan hannu da ka yanta ya zama yantacce daga wata jihannama Allah zai kuna shi ba kanka saboda kan wancan Allah wajen kona shi Yarjenka saboda kirjin wancan da ka yanta Allah wajen kona shi ka guda biyu saboda kafafuwan wancan da ka yanta Allah wajen kona su ma'ana kenan wancan yantawa da kai kamar ka wasi wa kanka ta giti ne na shiga aljanna kuma ka nishi da kanka daga azabar wuta hmm. sai da ya ce sai eh. na tafi gurin aliyu dan kusurri na bashi labarin wannan hadisi da shi daga abu hurera ta ice ina jin wannan hadisi sai na tafi eh na tafi wato gurin abdullahi dan jafaru akwai wani bawa na da ya zo taya min shi ice ya sai shi dinari dubu a gudina dirhami dubu a gudina ko ko dinari dubu na ce ba zan siyar ba amma na ji wannan hadisi sai na ce wannan bawan nawa da ka zo ka ban dinari dirhami dubu na ce ban siyar ba yanzu ba na bukatar dirhami dubun ka na yanta shi a saboda saboda wannan hadisi ne Bukhari da Muslim suka rasu wannan hadisi da kuma al-Imam Tirmidhi kuma a cikin riwayar imam muslim da kuma imamu a tirmidhi duk wanda yanta bawa mai imani da Allah Allah zai yanta kowace gaba sa saboda waccan gaban da yanta Allah zai yanta shi daga wuta yadda wato yanta wannan wuyaye to kansa Allah ya ce wuta ba shi ba ita hannayensa ba su ba wuta ganga jikinsa ba su ba wuta da adadin abin da ke cin gabarsa ta wancan mutumin da yanta har Haɗe Allah ya yanta farjin wannan mutumin da ya yanta wannan saboda farjin wancan da ya yanta eh, to kun ga anan man a taƙa rakabatan mu'minatan kun ga shi akwai mamanci kenan idan lada ya danganta ga yawan lada ya danganta ga yawan abin da kai idan mutum yan tabawa mumini mai imani da Allah to shi ke da wannan abin da aka faɗa Allah zai yan tashi daga azabar wuta gaba ɗin jikinsa an bai ko wato kenan ashe idan ka sai kuma bawa kafiri kuma ka yan tashi to bayan ne ka samu abin da za ka samu akan idan ka yanta bawa mumini ba an fahimta idan ka sai bawa ne ka yanta ko ba ma guje ka yanta shi za ka samu lada amma ba zai kai ladan da idan mumini ka yanta ba an fahimta ko ta yi a cewa da ƙila sai ka yanta bayi kafirai kamar guda goma ko guda ashirin sannan za ka samu abin da wanda ya yanta ba mumini ɗaya zai samu a fahimta ko gwargwadon yau abin da kai gwargwadon yau ladanka eh, kaga kenan yanzu idan da za ka gina masallaci wanda mutum goma za su shiga su ibada a ciki kana da abin da aka ce za a ba wanda ya gina masallaci shi ne bai tafi jannati ko to amma idan kuma kai ka gina masallaci wanda zai ɗauki mutum goma wanda sai ya gina wanda zai ɗauki mutum dubu ɗari to wancan ya fi ka na wancan sakamakon wancan sai ya fi naka haka abin yake ka gina asibiti wannan mutum goma za su zo su sha magani su samu lafiya sai wani gina wanda mutum dubu ɗari za su shiga samu lafiya to ladan nasa ya fi naka haka abin yake wa kuma a cikin wannan shi ne khilasi domin a gaskiya idan da wanda zai gina masallacin mutum goma ya gina masallacin mutum goma ɗin kai kuma ka gina wannan mutum miliyan ɗaya za su shiga amma kuma sai ya zama wanda ya gina na mutum goma nan ya tsantsance niyya Allah ka san dan kai ne wannan abu yana da ikhlasi mai ƙarfi kai kuma da kai na mutum miliyan ɗayan nan ko mutum dubu ɗari kuma akwai san a ce gashi ai ya gina masallaci wanda mutum dubu ka za su yi to wannan mai goma sai ya fi kalada eh, sai ya fi kalada ana la'akari da yawan ikhlasinka da karfin ikhlasinka da abin da yi sun ana a cikin bayan eh, ya ce wa ku da wannan bayo Allah ko wadda ta yi ta yi tarayya a cikin yin masallacin sudan wannan sarkin nan na turkiya ko wani sarki wanda ya gina wani kasetaccen masallaci a turkiya wannan masallaci har yanzu ana nan suleiman al-kanuni sultan suleiman al-kanuni masallaci ne har yanzu yanzu haka yana da shekara sama da shekara 600 da gina wannan masallaci wanda ya gina shi wani sarki ne wanda wato al'adarsa dukkanin wanda ya yi sarauta a zamaninsa to yakan kokari ya yi wani abin da yake da ya mutu za a dinga ganin abin nan ana tunawa da shi ne masa addu'a an fahimta shi suleiman sai ci to zai masallaci amma masallacin nan yana so ya zama duk abin da za a yi na wannan masallacin shi kadai a masa baya san wani ya taimaka masa baya san wani ya bashi bulo ko ne bashi siminti ko rodi baya neman a taimakon kowa da tsantsan dukiyarsa ne an bai huta ko shikenan ya ɗauki wannan niyya ya sa aka masa injiniyoyi ya zauna da su ya ce to nawa ake biyan ku kuka aiki a duk wata nawa za a ba ku suka faɗi abin da ake ba su abin da ake ba su ne idan ana ba su misalin duk wata za a ba su dala dala dubu ɗaya to sai ci zai ba su dala dubu goma yannin ka masa sau goma bisa sharaɗin cewa kada su karɓi abin kowa kada wani ba su wani abu su karɓa ya zama duk abin da ta su gani da duk abin da aka yi nan shi ne a wasu ba tare da ya tafi shi an gane ko aka yi aiki aka gama aka gama aka yi bikin buɗe masallaci to ran da za a yi bikin wannan buɗe masallaci bayan an yi bikin an gama a daren sai mafarki sai ga wata mace an kawo ta an ce shi abin da ya Allah ya karɓa abin da ya kuma an masa kyawun sakamako sai aka ce kuma ga wata mace ita ma a wannan aikin an ba ta irin abin da aka ba shi shi kuma sun ga tsarin da ya amma kuma ga wata mace ta samu wannan abin da ya samu saboda aka sai ta sai ci duk a taro injiniyoyin duk a taro su me ya faru an yi wani bai zo na ba kuɗi kuna karba ba ga fi inda da muka da wani bai zo ya ba ku na kun karɓa suka ce wallahi ba wanda ya ba su karɓa ba kowa ce ku dai duba ita ku rasu. sai a cikin su ce a gaskiyar Allah an samu wata basi. matan da tana can tsallaken gurin nan tana da saniya tana kiwo da saniyar nan kuma nonon saniyar shi take siyarwa tana samu abin da take ba a yanta abinci to tana ta auno nan tana kawo mana tana cewa an gano wannan kusha muna kara muna sha gaskiyar Allah an yi haka sai ce to wannan shi da abin da ita wannan mace ta yi munajaci da Allah ta ubangiji ina shaida maka baka wadata ni ka bani abin da ka ba sarkin nan ba Allah da ka bani abin da ka ba sarkin nan da na yi abin da ya wannan abu ubangiji ka san ba mallaki komai ba sai wannan saniyar tawa da wannan nuna saboda haka ina yin wannan abin dan kai iya abin da mallaka kenan saboda haka tatsunonan nan ba maginan nan su sha su ji karfin yin aikin ginin nan ni ma yarda na shiga cikin ladan nan to sai Allah ya kalli wannan ne ya ta inna wal a'malu bin niyyati to da ka niyya ita ce zuciya a cikin komai wanda ya duka kyakkyawata zai fi ganin fa'idar abubuwansa Allah ka ba mu kyakkyawan niyya shi sa ga malam kabara baya komai sai inna wala malu bin niyyati wa inna ma li kulli mar'in ma kokari ake a kyautata niyyar a cikin da abin da lala dan a samu wannan alkhairi Allah ka ba mu amin daga abu zarin allah ya kare da a gare shi ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lallahi wani aiki ne ko kowanne yawan lada suke ce abinda ya fi komai lada shi ne imani da allah da jihadi a taimakon addinin ubangiji sai na sake tambaye sani su ya rasu lallahi kuma wani wuya ne ya fi cancantar yanta wani wuya ne zan yanta a samu lada mai yawa a cikin yanta shi eh, agalaha samanan wa an husu ha inda ahaliya wuyan da ya kowanne tsada kun gani ko sai aka ce ga bayi nan wannan bawan kudinsa dubu goma ne wannan bawa kudinsa dubu hamsin wannan bawa kudinsa dubu ɗari daga tashi siyan wanda za ka yanta sai ka sai na dubu ɗari to wanda dubu ɗari nan ya fi za ka samu ladan da yake ya fi na wanda yake na dubu goma an gani ko ko kuwa an fuso ha inda ahali bawan da ya zama bawa ne amma yana da girman nasaba mutane su mutane ne sanannu masu girman nasaba wanda in an ce ga bawa a cikinsu to ba wanda yana da kima yana da daraja sai ka ce kai shi kake so ka siya ka yanta to shi ma ladan ka ne biyawa a ce yara tullah idan ban yi wannan ba fa ban da ikon da na samu bawa ko mai sauƙin kuɗin ko mai tsada to ya zan yi in samu ladan ubangiji to ka taimaki mai sana'a wanda yake aikinsa yana sana'a gini ka je ka taimaka masa tunda ba ka da kuɗin da za ka sai ba wanda za ka yanta ba ka da kuɗin da za ka sai masallaci ka gina masallaci ai sallah a ciki ba ka da kuɗin da za ka gina makaranta ba ka da kuɗin da za ka gina asibiti to je ka wanda yake wata sa yana samun abin da kai bakinsa a taimake shi a ciki ko kuma ka taimaka wa gajiyayi Gajiyayi, ka gaje yadda yana kokarin sakowa daga dokinsa ko daga motarsa amma saboda raunin shekaru ko rashin lafiya wani sai ka kama shi sai ka sako da shi ko kuwa tsoho zai ɗauki kaya ya ɗora kan mota ko ya ɗora kan abin hawa ba shi da ƙarfin da zai ɗauki wannan kayan saboda raunin karfin jikinsa sai ka taimake shi ka ɗora ma shi ma wannan sai ka samu abin da za ka samu abinda za ka samu a cikin yan tawaya mai tsada ce duk idan mai samu dama wanda muka ya rasu layi. ka kame ka ce to ka kame mutane gaba da tsada. ba ka da kudin da za ka sai motoci kai sadaka da abin da suke da shi saboda allah ba ka da kudin da za ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka gina asibitoci tsokame sharrin ka gabar mutane zama bakinka ba za a ji ya zage wani ba bakinka ba zai gibar wani ba bakinka ba zai rada wani ba bakinka ba zai fadi komai ba sai kai don kai haka sai ka samu abin da wargila wanda zai ba da duke ta sai abin da zai saya saboda Allah shi ne samu wani abu hmm. shi ma wannan hakika shi sarƙa. alimabu bukhari da musulmi suka roto shi kuma an samu daga alimabu abu dawud alimabu tirmidhi eh, duk mutumin da yake musulmi ya samu bawa ɗan wasu musulmi yan tashi subhanahu wataala sai ya sanya dukkanin wata gaba ta wannan da ya yanta ya zama tana daidai da wata gaba tasa allah ya yanta wannan gaba tasa daga azabar wata farkon wanda ake ana maganar yanta ko yayi saboda allah farkon wanda yake fara faɗo sai na abubakar radiyallahu ta'ala sanda ake wasu na bilalul habashi rashin kuma an bankare shi a cikin tsakiyar rana sama ana ƙona shi da zafin rana bayan sai na kan dutse ya ɗauki zafi an bankare shi ana cewa da shi sai ya faɗi mummuna kalma a kai shugaban halitta ina cewa ba zai faɗa ba ina cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ta ɗanɗana masa azaba ya ci gaba da zikirin layi. Hatta kai ga cewa azaba ta azaba ransa yana kai kawo ina shirin fita ba zai la ilaha illallah ba muhammadu rasulullah ba zai iya ba sai dinga ahad ahad ahad ahad shine dan sassauƙan abin da zai iya faɗa na daga zikirullah sai na wukar to a guje yace nawa ne kuɗinsa aka ce kaza yace ba na neman riga shi ibi utubatu ina yin taka saboda Allah da sanda ake magana wannan nake fara sai na abu kare Allah ya saka mata alkhairi hmm. Hmm. da ta wata yanta wata mace musulma hakika Allah madaukin sarki zai sanya dukkanin wata gaba tata wadda aka yanta din nan a mukabalinta to gabar wanda ta yanta din nan ita ma Allah ya yanta ta daga wuta an ga kenan ina daga abin da zamu fahimta a wannan hadisin idan mutum namiji yana so ya yanta wuyaye saboda Allah to ya yanta namiji ita kuma mace ta samu damar da za ta yi wannan ta yanta mace ya uwarta namiji yanta namiji mace kuma ta yanta mace eh. na an samu daga suna sunani misalin mutumin da Allah ya ba shi bayi ya mallake su yana tare da su ina tare da su kuma wato ya kamata ce ya yanta su saboda Allah lokacin da yana cikin lafiyarsa da rayuwarsa amma bai yanta su ba sai da rashin lafiya ya ci karfinsa har ya fara tunanin sallama da duniya a sannan sai ce bawa na wani na yanta shi bai wata wance na yanta ta to ya wannan yake a gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam eh kan misalin mutumin da wato aka kawo masa abinci mai yawa sai ya dinga cin abincin nan sai dai ya ce ƙoshi dam idan babu yadda zai da sai ce da wannan tun abincin na ba eh? ya ci ya ƙoshi dam ba yadda zai da abincin ko dai ya bashi kwana ya lalace ko kuma ya sanya da zai to sannan sai ya tun da cewa ga wani bukaci tun bana baka to kamar haka ne akwai lada amma fa ladan nan tawaye eh. saboda ne mi Allah yake gaya mana lan tanalu libirra hatta tunfiqu wato tuhibbuna ba za ku samu aikin alkhairi ba cikakke wurin Allah sai kun ciyar daga abin da kuke kuka fi so daga dukiyoyin sanda kake jin yunwan nan kana buƙatar abincin nan to rawa biyu ka ci rabi ka ba mu buƙaci rabi an gani ko idan gida ne ba sai gidan nan ya riɓe ya kwarar rabe na shi da zai rushe ba sannan ka ce wa na zo na baka gida ka ba da shi sanda yake da kyalkyalansa kana ganinsa kana jin kana sa sa ka bayar iri gashi ba sai ta farfashe ba kana so ɗauki ka bayar eh lanta na lulubirra hatta tun kuma mata hibona ba za ku samu sakamakon aikin alkhairi ba ko sakamakon aljanna sai kun sayar daga abin da kuke so ba abin da ba ku so eh kaga sake dawowa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na duk tana ciki eh alhubi miskinin wai kimin asirin duk tana ciki kana so ka bayar ba sai lokacin da baka so wasan da baka da abin da za ka yi amma ba akwai ladan ba in kai asan nan ma akwai ladan amma dan ka dane ba za ka samu cikakken ba sai wannan da ake so daga ibn umar allah ya kara masa yadda shi kuma ya samu daga mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya eh, duk wanda ya yanta bawa idan bawa ne yana da dukiya to dukiyar bawan na bawan ne ta bawan sai dai idan shugaban ya sa sharadi da waka kafin a cikin kafin a yanta ba ka yanta bawa kuma amma bawa ne yana da dukiyarsa to ba za ka ce don ka yanta shi kuma kwace masa dukiya ba sai dai da ma dama sharadi kuka da shi ya yarda da haka zan yanta ka amma ko dukiyar ka ta wace ice ya yarda to sannan sai haka an ba haka ba in ka yanta shi to har abin da yake ma nasa nasa ne نعم samu daga abu ta Allah ya kara masa yadda shi kuma ce ya samu daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa shi dan zina shari ne na wato abubuwa guda uku ɗan zina shari ne na abubuwa guda uku shari ne na mahaifinsa ɗaya ke na na biyu kuma shari ne na mahaifiyarsa saboda su suka haɗu suke wannan abin da bai kamata sannan kuma shari ne a shi karan kansa duk da cewa dai shi bai da laifi ba shawarce shi wasan da ake wannan abu bai da wata mashi'a ta wannan abu haka Allah ya kaddara masa to amma dai an samar da shi ta kan ruwa biyu wanda kowanne ruwan nan a cikinsu kowanne ruwan nan na haramun ne saboda ka shi kansa ɗin ma akwai sharri a cikin kansa saboda ka sharri zama guda uku sharrin kansa sharrin mahaifiyarsa sharrin mahaifiyarsa duk da cewa la ta dira wa zartu wadar ukra haka Allah ya hukunta shi bai da amma dai an kewaye an kewaye kuma shi ma dai laifin ya shafe sai na abu hurairar ce shi ce wallahi in ji yadda daɗi da bulala a cikin taimakon addinin allah shi ya yi a cikin zuciyata daga ɗanta ɗan zana ga ɗan zana kuma bawa ga wannan mummunan taban da yake a kansa kuma aka yi rashin sa'a kuma zama bawa ne ce to ya je yanta wannan bawa ya ɗauki bulala ya bare ta a fajen fama ya fi su ga gare shi misali mutum da yana cikin yaƙi sai aka kaɗe ta gobansa idan kun ga ya zama tumbur kenan ya ce abin fama amma ba makami to ɗauki bulala in ba shi mai kuma a ɗauki takobi a ba shi ce da bulala ya ba shi ba takobi ba ya fiye masa daga ya samu ɗan zana bawa kuma yan tashi an fahimta ka ba ka ba mai yaƙi bulala to mai kai ai bindiga za ka ba shi amma ka ba shi bindiga ba ba ka ba shi mashi ba ga ba shi takoyi ba sai ka ba shi bulala ka dai to ya bude a ce baka yadda dubu to ya yi wannan ya fiye masa daga a ce yanta dan zana hmm. liyazu billah hmm. na imam abu dawuda da da sa suke da su da sai guda biyu wallahu ta'ala ala wa alam Allah madaukaki shine masani shine madaukaki eh, wanda yake makusanci ana yan tashi da mallaka irin yadda ake yanta ragowa da abu sauwaƙewa sai na abu ya ta allah ya kara masa yadda shi kuma ya samu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wani ɗa da za a ce ya yi wani abin da za a ce ya saka wa mahaifansa babu abin da ɗa zai yi ya saka wa mahaifansa da shi a ce wannan abin ya zama misalin kamar a matsayin ya saka wanda ya haife shi ne ba wannan abu sai dai in ma da akwai shi to sai dai wannan abin da za a kwatanta eh, in haka ta yi to shi ne za a ce kamar ɗa ya saka mahaifinsa eh, sai dai kawai misalin a suranta a ce mutum ya zo ya sami wanda ya haife shi ɗa ne shi mai cikakken yanci amma wata kaddara sai ta ƙaddara cewa ya aka ya aka yi ubannin nasa ya fada cikin bauta ya zama bawa kawai a wata duniya sai ya same shi ga mahaifansa yana cikin ƙangin bauta saboda haka sai kawai ce ce bawan allah nan nawa ne kudinsa sha'ato kudi mai yawa a fada sai ce to ba na neman rage na siyo ni kuma na siya na siye na yanta to sai dai kamar idan za ta saura a ce ai haka to shi ne za a ce idan mutum yi wannan kama a ce ya saka wanda ya yi shi kuma wannan ai da wahala ko eh san zamanin da haka ake kawai da ƙarfin jarumai ƙarfi ya ishe su makami ya ishe su ko sai su su mame sai su zo unguwa ko sai su kama mutane su tafi da su ba su kowaye ma sun kama sun tafi da shi kenan kawai sai a kama mutum da 'ya'yansa da jikokinsa kawai sai a yi lagos da shi ko a yi maiduguri da shi ko a yi nijar da shi kuma kai ɗa sai ka kewa sai ga ubanka kawai kaddara ta an ɗauke shi an tafi da shi shi a nijar ko ga shi a chadi ko ga shi a amerika ya zama bawa sai ka je ka siye shi sai ka yanta shi to kamar haka eh. wanda yanzu wannan zamanin kusan ya wuce amma buga shi na nema ya dawo ina nema ya dawo yanzu wannan bala'in da ake yi na a zo a haka kawai a kama mutane wani shakki ya tafi daji ya kama uwar mutum ko ubansa ya je ce sai an ba shi miliyan ɗari ko miliyan kaza ya eh, kun ga irin wannan wato irin wacce rayuwa ce da ta tafi da sigar bauta ita ce ta dawo ta siga kuma ina wannan bala'in. Allah ka mana magani muna shiga kasashen da wato mota nan ba wata wani mota in aka ce wani ya sace maka mota a guraren da suka san haƙƙin ra'iyyarsu ka je ka yi rahoto ka ce an sace maka mota za su yi da kai ka zo nan bayan kwana hudu insha Allah duk inda ke a kasar na sai ka zo ka tarcewa sun ɗauko ta sun kamo sun ajiye ta a dama ka da mota ba magana mota kake kasashen da suka ci gaba mota ka za a sace maka ka je kai rahoto wurin yan sanda kwanaki za su baka dawo bayan lokaci kaza insha Allah in kuma shi ka tada mota na gurin mota

shi kuma ya samu daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda da ya mallaki ma'abacin kusancin zumuncinsa ta wannan ɗani, ne in ta ce ne ka ba wata magana ba wata magana an gane wannan kamar misalin wato kaje siyan inda ake cinikin bayi inda ake ce da bayi sai ka je ka sayo bayi ka ci kana son bayi guda goma sai aka baka bayi guda goma ka siya ka biya sun zama bayinka kawai ana kawo maka su sai ka duba sai ka ga wanka a ciki uban ku daya kowa ɗaya ba ɗaya to ba wata magana magana ma wai ka ce wai yan taka bata so kawai ya zama ɗami yanci ba wata magana balle ka ga mahaifi kuma haifi eh ka tuna mai na ke ina magana shi ya yi sai ma imace ya ta ai ba mu a nema manzo Allah ne wannan hukunci eh, annabi ne wannan hukunci kawai ɗaya ne yanci eh, ne eh, ba a magana wani yanci shari'a ta riga ta ba rana ita muka karatun muka karatun hadisin wannan ba wato irin mutanen da suke wasiya da abin da ya wuce sulusi mutum ne wato yana da bayi guda shida kuma su ke na bai mallaka shi ke na sai da zafin ciwo ya kama shi sai ya zo ce da ya yanta su gaba da kun ga ya taɓa da yayansa kenan mugadansa aka kai magana gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo ce kai duk ku dawo yace ayi ƙuri'a ayi ƙuri'a aka rubuta yanci bauta yanci bauta yanci bauta aka jefa sai mutum biyu suka dauki yanci sai tukubi na wuka yanto amma duk guda hudun nan bayi ne ko mace ina bai da ku cikin bauta eh, shari'u ne yake wannan hukunci kuma dole haka za a bi ko an yadda kowa ne sallallahu alaihi wasallam na'am ma abota ne da kuma imamu hakimu wa duk yana wannan hadisi kuma shi hakimu mustajirar ita wannan hadisin ma sai ne samu daga sai na abdullahi da sai na umaru allah ya kara musu yadda ba ke daya sai na abdullahi ce lalle ya ji mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yanta wani bangare nasa daga abin da ake iki mallakarsa da shi da wani to ya kamata ya yanta shi ba baki ɗayansa eh, sai kai tausayi sai kai imani kai ba bawa ne guda ɗaya da kai da wani kuke mallakarsa to sai wannan nan sai ce to shi iya abin da yake mallaka na ba wannan ya yanta shi to kai ma sai ka yi sai ka ce to ni ma bangare na da yake da bautan nan da kake da shi take ni ma na yanta ka kar ka rike shi da ya zama la ilaha ula ila ilaha ula shi ba ba shi ba mai yanci ba eh, ku biyu ka mallaki mutumin nan ɗayan da kuke mallaka mutumin nan tare da shi sai yanta shi to kai ma ka dubi Allah ka ce ni ma na yanta ka ko baka niyya sai ka samu lada eh, ya kasance ina da dukiya da yake kaiwa kudin dukiyarta ya eh, kuma ya zama bayan dukiyar da zai yanta kansa don dai to abin da ya yanta daga cikinsa da ya yanta in ya ce ba zai yanta ba to wancan bangaren yancin da ya samu to yana da idan zai je wa wannan hidima ta sati guda ya dawo ya wannan hidima ta sati guda kun ga ayal akalli hidima sati da tasa ne gare shi ko ya samu a can wancan satin shi mai yanci ne a wannan satin kuma shi bawa ne sai ya je wannan hidima wancan satin kuma ya yanta ta biyar suka rasu wannan hadisi Allah shi ne masani shi ne madaukaki daura fasa قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce bukata ba shi ne kana da bawanka to sai zuci da kai da Allah ina so ka taimaka mu ka rubu faɗa mu abin da zan baka ka yanta ne shi ne a zamanin jahiliya suna yanta musulunci kuma ya zo ya tabbatar da ita eh, bai rushe ta ba musulunci yana tabbatar da alkhairi Ba ya share abin da aka yi kafin zuwansa in dai abin nan alkhairi ne eh, ko ita mukata ba wato idan aka aka aka mutum ya nemi a masa din a yi masa nan yana cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har ya nema to kuma an san aka gane cewa akwai alkhairi cikin wannan to ya kamata a yi masa shi ne Allah yake faɗa mana cewa waɗanda suke neman ku ɗaura musu fansa ya daga abin da kuka mallaka ya daga bayan ku to ku rubuta musu wannan fansa in dai kun fahimci cewa ku alkhairi cikin haka musamman bawan da ka fahimci cewa ka ne amma mutum ne mai kishin wuce mutum ne mai ƙoƙarin nema to kaga cewa nan kaga kenan idan ya ce ka rubuta masa fansa in ka rubuta in ya samu ya baka ya samu yanci wannan zai siya wa kansa kyakkyawar rayuwa to ta masa ka ce masa je ka a cikin shekara shida duk shekara ka nan kawo min dubu ɗari misali in ka kawo min dubu ɗari ɗari ɗari sun shida a cikin shekara shida ka zama ka samu yancin kanka eh, to in ya nema ya masa hmm. an saboda wani na allah ya kara mafi ya dace ce a sai da barira ta shigo wurina ta ce mutane na dangi na sun rubuta mun fansa kan ukiya tara a cikin shekara tara a duk shekara ɗaya ba su ukiya ɗaya eh, a cikin kowace shekara ɗaya ba da ukiya ɗaya tsawon shekara tara daga sanda na ba da kugiyar nan guda tara a cikin shekara tara to na yanzu ta ce ina so ka taimaka mu akan wannan abu ya tabbata a tare da ni sai na ce mata eh, zan taimaka mafi idan dan yake ma sun ga dama kugiya tara nan zan tattara ta in ba su ita a lokaci da ki samu yanci za ka musu dubu tara nan misali a yau ɗin nan to a je a rubuta takarda shi kenan kin fitar da ɗanyen bauta eh, ni kuma zan yin taki sannan cefa ki da wata ta zama a guri na eh. cefa ki ta zama eh, tana tare da ni in sun yadda ke ma kin yadda zan je aikata haka to sai ta je ta gaya wa mutanen nata sai suka ce abu yadda da wannan ba ba yadda a kawo kuɗi lokaci ɗaya a yanta na ta sai dai da sharaɗin cewa za su karɓi kuɗi a yanta ta amma kuma wala'inta ilimi yana gwaninsu kun ji wannan san zuciya na san wala'in wato bawanka idan ka yanta shi zai dinga cewa shi zai dinga cewa kai maunansa ne kai shugabansa ne bawanka ne a da amma ka yanta shi sau da kadin da ya ganka ya ga shugabansa zai maka biyayya zai kara maka zai girma ka ne wala'in da ake faɗa ana jiko? to su wayannan mutanen sai suka ce ba su yadda ba sai dai a kawo musu kuɗi a yanta ita barira sannan kuma ta dinga cewa su dinga cewa su su dinga cewa su ne mawalinta sun ba karbe kuɗi amma kuma wallahi ta kuma yana gurin su abinda ba wasu ke cewa kora rashin duka eh? gari da kwace kuɗi wanda ya yanta ta yanta ta saboda Allah to ya kamata a bata kalma ya zama wannan shine maulanta to kuma sai su karba kuɗi kuma su su ne mawali na ta. eh sai ta wata gaya min wannan sai na daka mata tsawa sun ce sun yadda ki ba da kuɗi ki yanta ni amma kuma su ne mawali na sai na daka mata tsawa ta shi daga dan me zaki zama da wannan magana wace magana ake kawo eh cirse ina rantsuwa da Allah in dai musu yadda kuma zan yi haka ba zan zama yan tamace sannan kuma a ce wasu kuma su ne su ne auliya mutu ba ta ce tafi ana wannan ana wannan faɗin faɗa sai wanzu Allah ya ji abin da ake faɗa ga wasu can suna da baiwa an ce sun ɗora mata fansa za a biya su kudin fansa kuma amma sun ce sai dai su rike walisin ta sai wanda Allah ya ji wannan abin da ake faɗa ita bai ya aka ne na gaya masa ya sun ga abin da aka yi, abin da suka ce ga abin da suka ce sai ce rabu da su ki je ki siye ta kuma ki yanta ta shirɗanta wa. in dai kika siye ta to walicci ya tabbata a gare ki ba nasu ne. domin dokar shi ne duk wanda ya yanta bawa to walicin wannan wannan bawa yana hannunsa shi ne hukuncin Allah hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani ya yanta kuma ce yana so a cewa da shi walicci wannan ba hukuncin Allah ba lalle na aikata haka ثم da nan ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yammacin sai tara sahabbai ya hauka mimbari ya hudu ba a irin wannan salan nasa na iya hudu ba na iya yin hukunci ya yi wa'azi ba tare da an ci mutuncin kowa ba eh gode wa Allah ya kirari ga Allah ɗaya da kirarin da Allah ya cancance shi sannan sai ce amma bayan haka bayan ya kirari ga Allah ya gode masa ya kirari gare shi me yasa wasu mutane suke shaɗanta wasu shaɗan da ba sa cikin littafin Allah Allah mai shaɗanta su ba duk wani sharaɗin da za a saka shi a cikin komai wanda Allah bai sa wannan sharaɗin ba manzan Allah bai sa shi ba to wannan sharaɗin banza ne kada ma wani kalle shi to kun ga daga irin wato shugabanci irin nasa da iya tsara gudanar da lamarin al'umma irin nasa wanda ba su ke laifin nan ba ya san su ya san ko su waye su amma ya hau kan mimbari ya ce ma ba balu mai ne fa nuna kaza wa kaza wa kaza me yasa wasu mutane suke kaza kaza kaza kaza kaza shi ya san ko suwa suke wannan su mutanen sun san shi ya san ko yi amma bai tuna musu asiri ba annabi sallallahu alaihi baya zuwa kan mimbari wani abu ya faru wani kuskure ya samu ya ce damewa na zai abu kaza Allah maza Allah baya haka balatana ya kama suna me yasa wani yake kaza yake kaza yake kaza manzo Allah baya haka majalisin manzo Allah majalisi ne na mutunci majalisi ne na kunya majalisi ne na sanin ya kamata eh, ba irin yadda yau midiya ta zama dandali na zagin mutane ba tun yi kama sunan wanda yake so zage shi wani laifin ma ba a yi shi ba kawai kirkiwa za ce wa ne ya kaza ya kaza dan me yake kaza kaza a dinga kama suna ana keta alfarma ana cin mutunci ta wannan bai dace da tsari da koyowa ta bakin Allah sallallahu alaihi wasallam eh, in ma kuskure ne wani yayi to ana gyara a yi wa'azi a kan wannan kuskuren ba tare da an ce wane yi kaza ko su wane su wane sun yi kaza sun yi kaza ba a kama suna eh, sai dai kawai a yi fada a yi wa'azi a kan kuskuren a ce abinda ake dinnan ba daidai ba ne a daina wannan abu wanda suke sun san sun yi amma ba kama sunansu ba ke kuma da buke mutu kaji ba a yi ta haka ake ko da mutum zai kawo sharuɗa guda ɗari ya saka su wanda ya san na sharuɗan ba sa cikin shari'a to ba ruwan allah da su ba ruwan manzan allah daga na sharuɗan littafin ubangiji wani wata ala? da sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su suka cancanta a yi eh sharɗin ubangiji shi ne mafi tabbata wata riwaya hmm, sai ta yanta ta ta yanta sai da barira kuma ya zama walicinta yana hannunta wancan magana annabi mutane da ma an share ta babu dan ba sharɗin allah ba ne ba sharɗin manzon allah ba ne ya zama a wannan hali mijin na na barira bawa ne saboda haka sai mazi Allah ya ba sai ya ta eh sai ya ba shi zaɓi sai ta zaɓi kanta ke da can baiwa ce mijinki bawa ne amma kuma yanzu kin zama ya mai yanci mijin mijinki bawa saboda ka ya za'a za ki zaɓi ki ci gaba da zama a ƙarshen mijinki bawa ko ku tunde tunde yanzu kin samu yanci za ki nemi rabu da ke ki nemi ɗa mai yanci ka maki ki ta zaɓa kanta ta zaɓa a rana wancan a wannan naka da bawanta tun da mijinta bawa ne kuma za ta yi bawa kuma ya wuri mai yanci ba an fahimta ko shi sa sai mun Allah ya ba ta zaɓi ta zaɓi yancinta saboda wancan auren sai ya rabu idan da a ce mijinta ɗa ne mai yanci manzo Allah ba ta zaɓi ba da ita baiwa wace tana za ta zauna ƙarƙashin mutum mai yanci an gane ko amma mutum baiwa mai yanci ta samu yancin kanta ba ta zauna ƙarƙashin bawa ba eh. madauta biyar suka dace shi an samu da gare su Allah ya ƙara da a gare su shi kuma ita ya samu daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da wato bawa da aka ɗaura masa fansa a kai kuɗiya ɗari eh, aka eh, ya nemi a ɗaura masa fansa shi bawa ne a rubuta masa abin da zai biya ya samu yanci aka ce to an yarda a rubuta maka fansa za ka kawo iya ɗari ita mukatabar dama shi sama ake ce mata mukataba saboda wannan rubutun da ake takarda za a ɗauko a rubuta tsakanin shi ba wanda ya ce yana son ɗora masa fansar da wanda zai yanta shi a rubuta takarda a alƙawari galiba haka ake ana yin ta da baka amma an fi rubutu yasa aka samu aka sa mata sunan mukatawa din saboda nan tabar da ake sai aka rubuta masa za ka kawo ƙwiƙiya goma ko? da ya tashi zai kawo ƙwiƙiya ɗari sai kawo ƙwiƙiya casa'in saura nawa kenan saura goma to bai yanta ba ina nan a cikin motarsa eh, ina na cikin motarsa za a karbi ɗari ɗin a cikin ɗarin nan da aka yi masa alkawari sai a karbi casa'in ya ka casa'in ana nan ana masa wannan goma sai ran da ya bada goma sannan zai yanto eh, haka ma dukkanin bawan da aka daura masa fansa kan dinare wato goma ɗari kenan sai ya bayar saura goma shi ma yana nan a matsayinsa na bawa shi ran da ya da cika haka suka rawaito a imamu hakim shi ma ya rawaito shi kuma inganta hadisi an samu daga ƙorin ƙorin muminai sai da tana ummu salama allah ya ƙara mata yadda ta ce ta ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya zama daga cikin ku ko mata akwai mukata ne namiji wanda ya nema daura masa fansa ya zama yana da abin da zai ba da fansa nan ya zama ya ba da wannan fansa to matar da ke tare da shi falta ta ji sai ta rufe ta kau da kanta da gare shi saboda ba zai yiwu in dai ita wato ya ce ba zai kuma bawa ya zama shi ne ke mallakin ke auren ta ba eh. shine kamar wancan hukunci da aka yi abin da muka faɗa a baya Allah ta'ala ala wa alam Allah madaukaki shine masani kuma shine madaukaki alhamdulillah